Don Allah ya ce wannan zikirin za a yi sau uku to kar ka wuce uku in manzon Allah ya ce a yi sau bakwai to kar ka yi gwaninta ka wuce bakwai idan manzon Allah ya ce a yi sau goma domin Allah ka tsaya a kan goma in an ce ɗari ne to ka je ɗari idan annabi ya ce babu laifi in an ƙara to sai ka wuce iya inda ka so amma matukar manzon Allah bai faɗi haka ba ka tsaya ma adadin da manzon Allah ya bayyana me yasa bakar bin abdullahi ya ce wa illa lama kana li takhsisiha wajhun idan ya kasance muna da damar mu yi ƙari to me ya dalilin da ya sa manzon Allah ya bayyana adadin da za a yi kun ga ashe babu hikima kenan da dai musulmi yana da damar ya yi zikirin nan iyayen da ya ga dama da manzon Allah bai ce a yi zuwa adadi kaza ba tunda manzon Allah ya ce ga adadin da za a yi kun ga ashe akwai hikima sai ka tsaya akan wannan adadi yace inna sifatal kamali tawdiful muslim li jami'i hadhihi al azkar ala nafsihi tarafay nahar abinda aka hiso a musulmi shine ya samu siffa ta kamala ta sashin zikiri wannan siffar ita ce ka yi ƙoƙari ka tattaro hadisai ko ko nau'ukan zikiri waɗanda suka inganta waɗanda ake yi a bayan sallar asubahi ko bayan sallar la'asar ka riƙe su baki ɗaya ka yi su wannan shine abin da aka fi so ya zamanto duk abin da manzon Allah ya ce a yi shi a bayan sallar asubahi kafin rana ta fito kayi kuma a kullum wannan shine siffa ta kamala ka zama kenan cikakken musulmi ne koyi da sunnar annabi Muhammad sai ya ce amma ba tilas ba ne wa tahsilu wazifatul wurdi bi ba'dha wannan umarni da manzon Allah ya yi na cewa a kula da zikiri idan ka yi wani sashi ka bar wani sashi kana samun lada ba tilas bane sai ka tattaro duka abin da banzan Allah ya ce a yi din fa idza baqa waqtul muslim idan lokacin musulmi ya kuntata babu mamaki baka da lokaci domin mutane sun bambanta ta sashin lokuta wani yana da lokaci da zai iya zama bayan sallar asubahi in ma za a kai zahar ne wani kuma ba shi da lokacin idan lokaci ya kuntata gare ka malamin ya ce falyaktanin minha ma tayassara lahu sai mutum ya wadatu da abin da ya sawwaka wa ammal ihmalu amma a ce musulmi baki ɗaya nau'ukan zikirin nan uh, wa ammal ihmalu li jami'iha a ce yayi sakaci ya yi watsi da duka nau'ukan zikiri da ake yi a bayan sallar asubahi fa huwa tafriqun wannan wani sakaci ne mai girman gaske bai kamata a ce an same shi tattare da musulmi ba hakanan al-imam ya faɗa a cikin littafinsa tuhfatu zakirin ka duba shafi na ɗari da ashirin da biyar ya ce babu laifi idan mutum ya yi ƙari akan adadi wanda manzon Allah ya ce a yi ƙari amma muddin za ka yi ƙari ɗin to kuma kada a samu akwai canfi a ƙarin naka misali idan manzon Allah ya ce a yi wannan zikiri sau ɗari amma kuma babu laifi don an wuce ɗari kamar misali daga cikin nau'ukan zikirin da ake yi da safe ɗin akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi sau goma to babu wanda yake samun daraja fiye da tashi sai wanda ya yi fiye da nashi a wata riwaya manzon Allah ce wanda ya yi sau ɗari to babu mai samun daraja ka irin nashi sai wanda ya yi fiye da nashi kun ga manzon Allah ya ba da damar kenan za ka iya wuce goman za kuma ka iya wuce ɗari ɗin amma Muhammad bin Salih al-Usaimin sai ya ce akwai ka'ida an baka damar za ka wuce adadin da manzon Allah ya faɗa ɗin sai dai sharaɗi kada a samu canfi a adadin da ka ɗiba wa kanka misali sai ka ce to zai rika yin sau ɗari da goma sha ɗaya me yasa aka kawo witiri a ciki me yasa aka samu sha ɗaya ya zamanto ka ta'allaka da wannan adadi to nan ne kuskure yake shigowa ka duba liqa'atul babil maftuh a mujallar na biyu shafi na ɗari biyu da shida sannan kuskure na shida ko ko abin da za mu kiyaye na shida shine kada mu yi nahila sai rana ta bullo idan mutum ya zauna yin zikiri na bayan safiya to ya tabbata rana ta bullo kafin ya yi nafila domin hadisin abdullahi bin umar wanda yake cikin sahihu hadisi na 468 abdullahi dan umar ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla subha thumma jalasa fi majlisihi wanda ya sallaci sallar asubahi sannan ya zauna a wajen da ya yi sallah ɗin bai tashi ba hatta tumkina salatu hatta tumkina salatu har dai aka kai ga lokacin da zai iya yin sallah kun ga lokacin da aka halarta yin nafila kenan kenan lokacin rana ta bullo sai annabi ya ce to idan mutum ya yi haka kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalataini yana daidai da wanda ya yi aikin hajji da umara karɓaɓɓu ba ma wanda ya yi aikin hajji da umara da ba a karɓa ba domin ba kowaye yake tafiya aikin hajji da umara kuma yake ibadar ake karɓa ba Allah ya mu gane manzon Allah ya ce ka zauna a bayan sallar asubahi kana zikirin nan har da rana ta bullo sannan ka yi nahila raka'a biyu kana samun daidai ladan wanda ya yi haji da umara akwai riwaya ta abu umamatul bahiri da kuma utubatu bin abdin ina cikin sahihu targhib hadisi na 469 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man salla salata subhi wanda ya salla ta asubahi fi jama'atin a cikin jam'i sun masabata sannan ya zauna a wannan guri hatta sabbi halillahi subhata duha har dai ya samu damar yin nafila ta walha nafila ta hanci lokacin rana ta fito kana lahu ka ajri hajjin wa mu'tamir yana samun kwatankwacin ladan alhaji da mai umara tamman lahu hajjuhu wa umratuhu sai manzo Allah yace yana samun cikakken ladan hajjinsa da umaransa don haka ana son kada ka yi nafila a bayan sallar asubahi din nan in ka zauna yin zikiri sai an tabbata rana ta bullo ko babu laifi don ka kara ma nafilar taka ta kai raka'a hudu domin hadisin uqbatu bin amir wanda yake cikin irwaul galil hadisi na 465 yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 913 da kuma hadisi na 4339 hadisul qudusi Allah maɗaukaki yace ya ibn adam ya kai dan adam ikfini awwala naharika bi arba'i raka'atin akfika akhir yawmika ya kai dan adam ka isar min a farkon wuninka da yin raka'a hudu in ji Allah ya kai ɗan adam a farkon wuninka ka yi ne a hudu ne kuma zan isar maka bukatunka a ƙarshen wuninka idan kai na filfilu a hudu a farkon wuni ba sai ka ce Allah yi min kariya ba ba sai ka ce Allah biya min bukatu ba Allah zai isar ma bukatunka wannan hadisi ne wanda ya inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك abu na bakwai da ya kamata mu kiyaye shine ka tabbata siffan zikirinka ta dace da siffan zikirin annabi Muhammad kafin ka samu ladan wannan zikirin dole sai siffan zikirinka ta dace da siffan zikirin annabi Muhammad da kuma sahabbansa me yasa saboda manzon Allah ya ce man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarinmu na musulunci wanda da babu shi ana mayar masa abinsa ba shi samun lada a kai a ranar tashin kiyama jama'a mu kiyaye aikin banza aikin banza shine aikin da mutum bai da rabo a kansa a kiyama Allah ya san malamin garinku yana da ilimi Allah ya san malamin garinku yana da hankali duk da haka ya turo annabi Muhammad bai turo malamin ba tunda Allah ya turo annabi Muhammad da saƙo ya karantar da mu irin abin da Allah yake so babu wani malami da zai shar'anta wa mutane abin da ya saba shari'ar annabi Muhammad sannan kuma a samu lada a kansa a ranar tashin kiyama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassana. liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa hakika kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku dangane da ɗabi'un annabi Muhammad wa yake iya koyi da manzon Allah man kana shine wanda yake fatan ya samu ladan aikinsa a kiyama in kana son ka samu ladan aiki a kiyama to za ka yi koyi da manzon Allah domin shi ne kadai wanda in aka yi koyi da shi ake samun lada a kiyama wanda yake tsoron haɗuwansa da Allah wanda yake yawan tuna Allah to wannan shi yake koyi da manzon Allah don haka jama'a in za mu yi zikiri mu tabbata siffar zikirinmu ta dace da siffan zikirin annabi Muhammad da kuma sahabbansa Muhammad bin Salih al-Usaimin a cikin liqa'atul babil maftuh tambaya da aka masa ta ɗari hudu da goma sha hudu ya ce abbabitu fil azkari au fi gairi minal ibadati zikiri addu'a ibada kowane nau'i ƙa'idar ita ce ma ja addihi sunnatu abinda sunnar manzon Allah ta kawo wannan ita ce ka'ida in za ka yi zikiri to yi ƙoƙari ka sani shin wa ya fara wannan zikiri annabi muhammad ne ko wani idan za ka yi addu'a shin wa ya fara yin wannan addu'a in za ka yi ibada shin wa ya fara wannan addu'a yace fa ma ja bihi sunnatu fa huwa al abinda sunnar manzon Allah ta kawo shine gaskiya wa ma lam ta'ti bihi sunnatu fa huwa bid'a abinda sunnar manzon Allah bata zo da shi ba to bid'a ne game da muhimmancin takaita zikiri akan siffan zikirin annabi Muhammad mu yi ƙoƙari mu nemi littafin al'i'tisam na al'imamu shatubi mujallar na farko shafi na 264 tasihu du'a littafin bakar bin abdullah a shafi na 135 alƙaunul balig littafin mahmud a tuwajiri shafi na 119 al-bida'u wan anha littafin ibn al-Wabah a shafi na hudu duka waɗannan littattafai in ka duba za ka taras ana cewa haramun ne musulmai mutum biyu su haɗa baki domin za su yi zikiri na safe ko na yamma don haka kowa yana zikirinsa ne shi kaɗai ka tabbata siffan zikirinka ta dace da yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك abu na takwas da ya kamata mu kula da shi game da zikiri shine motsa harshe mutane da yawa suna kuskure za ka ga mutum ya zauna yana zikiri ya yi gum to yana da kyau mu sani zikiri aiki ne na zuciya da kuma harshe baki ɗaya da harshe da zuciya duk suna aiki a bambancin zikiri da tunani shi tunani aiki ne na zuciya shi kadai amma zikiri aiki ne na zuciya da kuma harshe don haka in ka zauna harshenka baya motsi kana yin zikiri tunani kawai kake yi abinda muhammad bin salih al-usaimin ya yi tsawatarwa a kai a cikin tambayar da aka masa ta 727 a cikin liqa'atul babil maftuh yace la yusamma qawlan illa ma kana mantuqan bihi ba a cewa ka furta wata kalma sai fa in harshenka ya motsa wala nutqa illa bi tahriki shafatayn wal lisan ba a cewa ka furta kalma ko kayi magana kayi furuci sai idan harshen ka yayi motsi labbanka sun motsa don haka ka tabbata lokacin da ka zauna zikiri din nan harshenka yana motsi leɓen kama suna motsi to a wannan lokaci ne ake cewa kayi zikiri shine ya dace da karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya faɗa a suratul Isra aya ta ɗari da goma wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika sabila kada ka ɗaga murya kana bayyana ibadarka kuma kada ka ɓoye ibadar taka in kana zikiri kada ka ɗaga murya sannan kada ka yi shiru Allah ya ce wabtagi baina zalika sabila sai ka riƙi hanya da take tsakanin biyu ɗin nan kai ba ka ɗaga murya ba sannan kuma ba ka yi shiru ba wannan aya ta suratul isra na na aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce unzila haza fi du'a Allah ya saukar da wannan aya ne kawai saboda bayani akan matsala ta addu'a wanda hadisin yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim kada ka ɗaga murya idan kana addu'a kada ka ɗaga murya idan kana zikiri kada ka ƙaskanta muryarka ya kai ka ga yin shuru ana son harshen ka dinga motsi kamar yadda Allah ya faɗa kuma a suratul araf aya ta hamsin da biyar ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku rika kiran ku kuna masu tawali'u kuna ɓoye kiran kada ku ɗaga murya lalle Allah bayi son masu ƙetare iyaka yana daga nau'i na ƙetare iyaka mutum ya ɗaga muryarsa yana zikiri ko yana addu'a ka duba fikhul ad'iya shafi na saba'in da tara tasihu du'a shafi na saba'in da ɗaya da ma umdatul qari sharha na sahihul bukhari a mujallar na a mujallar na shida shafi na ɗari da ashirin da shida malamai suka ce bid'a ce mutum ya ɗaga muryansa ta wajen addu'a ko zikirin Allah yana daga cikin abin da Allah ya hana innahu la yuhibbul mu'tadin al-i'tida'u fi du'a'i wa dhikr wuce iyaka ta wajen addu'a da zikiri shine mutum ya ɗaga murya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sama Jumu'u Fatawa a mujallar na goma sha biyar shafi na goma sha hudu sai da ya kirga fa'idoji guda goma waɗanda musulmi yake samu idan ya yi zikiri ƙasa-ƙasa bai ɗaga murya ba fa'idoji guda goma daban-daban idan ba ka ɗaga murya ta wajen zikiri ko ta wajen addu'a kana samu fa'idoji guda goma ah, don haka malamai sun tsawatar matuƙar za ka yi zikiri ko za ka yi addu'a to ana son ka kaskanta muryarka sannan kuma kada ka ɓoye zikirin ko addu'an ta yadda ka ba zai yi motsi ba bambancin tunani da zikiri ko addu'a shine motsa harshe wannan shine kashi na farko na darasi game da zikirin safe da kuma yamma abin da ya kamata mu sani shine akwai littattafai da dama waɗanda malamai suka rubuta game da zikirin safe da na yamma kuma akasarin waɗannan littattafai ba su da kyau saboda an shigar da hadisai marasa inganci wasu kuma an shigar da bidi'o'i ne ma amma game da littattafai na zikiri waɗanda suka ƙunshi hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam akwai kamar al'azkar littafin al'imamin nawawi akwai alkalimu tayyib littafin ibn eh, taymiya shekul islam akwai alwabilu tayyib littafin ibn qayyim Jauziya akwai tuhfatu zakirin littafin Al'imamu shaukani sai dai duk littafan da muka faɗa ɗin nan hadisan da suka zo a cikinsu hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa cikin ikon Allah malamai da suke ta haƙiƙin littattafai a yanzu sukan nuna cewa wannan hadisin ya inganta ko su nuna cewa hadisin bai inganta ba ka yi ƙoƙarin riko da zikirin da aka tabbatar da cewa hadisinsa ya inganta a duk da shike akwai hadisai waɗanda kuma aka samu muhawara a tsakanin malamai na da da na yanzu akan ingancin nasu amma matukar mutum yana iya wannan ƙoƙari to zai samu dacewa da zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi mafi sauki shine mu nemi ɗan ƙaramin littafi wanda ake samunsa kusan a ko'ina yana da fassara na hausa yana da fassara na turanci littafin eh, alkahtani mai suna hisnul muslim wannan ɗan ƙaramin littafi malamin ya yi iya ƙoƙarin tankaɗewa da raire hadisai waɗanda ba su inganta ba ya yi iya ƙoƙarinsa ba ni cewa littafin shi ma ɗari bisa ɗari ya inganta amma hakikatan wannan littafi ya kunshi hadisai ingantattu daga manzon Allah ana samun sa a ko ina kuma ba shi ma da tsada kana ma iya zuwa website da ake kira fatwaonline.com akwai littafin yana nan free ana downloading ɗinsa ba sai ka biya ko kobo ba zikiri wanda ya inganta wanda ake yinsa da safe da kuma waɗanda ake yin su da yamma ya kasu kashi biyu idan aka ce zikiri abu ne wanda ya kunshi abubuwa guda biyu akwai abin da ake kiransa zikiru sana'i akwai kuma abin da ake kira zikiru du'a zikiru sana'i shine zikiri wanda kake yi kawai don yabon Allah ba ka yi saboda gabatar da wata buƙatar ka ga Allah maɗaukaki kana yi ne kawai don ibada don bautar Allah maɗaukaki wannan shi ake ce ma zikiru sana sannan akwai kashi na biyu wanda shine zikiru du'a wanda addu'a ne kamar za ka ga ana cewa Allahumma bika asbahna wa bika amsaina wannan sashin zikiru du'a kenan don haka waɗannan nau'ukan zikiri guda biyu abinda ake so da kai shine ka fara gabatar da zikiru sana'i kafin zikiru du'a wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ka gabatar da wata addu'a daga cikin addu'o'i da ake yi a bayan sallar asubahi yana da kyau ka fara gabatar da nau'in zikiri da ake kiransa zikirus sana abubuwa guda bakwai ne suka tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sashen zikirin du'a abubuwa guda goma sha hudu ne suka inganta in ka tattara su za ka samu abubuwa guda ishirin da ɗaya sun inganta babu ko shakka daga bakin manzon Allah su ne zikirin sahiya da kuma na yammaci idan ka fara gabatar da zikiru sana sannan sai ka zo ka gabatar da zikirin du'a na gaya muku karatun kashi biyu ne wannan shine kashi na farko kuma na gani A tsarin da aka yi akwai lokacin tsayawa sai mu dakaita haka domin kwadaitar da mutane a kan wannan ibada mai daraja Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akan abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya saka ma waɗanda suka shirya wannan taro da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora akan abin da yake sunna ingantacciya na manzansa sallallahu alaihi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haifan kamar yadda muka gabatar da farko a dama mun yi tsammanin mu ji menene ake cima zikiri menene muhimmancin zikiri wani irin zikiri ne ya inganta ba ya ya kamata mutum musulmi ya yi zikiri duka waɗannan abubuwa mun riga mun ji su sai fatan allah tabaraka wa ta'ala ya mamalan sakayya da alkhairinsa sa'an nan ya kara masa ilimi da aiki da shi a bayan haka mu kuma masu sauraro Allah tabaraka ta'ala ya sanya mun fahimta fahimta mai kyau kuma ya ba mu ikon <clears throat> inganta abubuwan da muke yi na daidai dangane da abin da ya shafi zikirin sa'an nan da gyara abubuwan da suke kuskure wanda muke yi wanda ya shafi al'amarin zikiri saboda haka muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya sanya mu dace kuma mu amfana da wannan lacca da muka ji fage ne mai fadin gaske wanda yake wato za a dinga magana wato har illa masha Allahu amma abubuwan da muka ji insha Allahu <clears throat> masu fa'ida ne kwarai da gaske da fatan cewa su waɗannan wannan ƙungiya ta mata masu kira zuwa ga Allah insha Allah za su sake shirya wani lokaci wanda malam zai zo ya ƙara ci gaba akan wannan muhalli insha Allah ko kuma wannan maudu'i yanzu abin da ke mu abubuwa guda biyu ne suka rage ko ko mu ce guda uku wanda zai biyo baya shine fassarar wannan jawabi da malam ya gabatar a takaice daga bakin malam muhammad nuruddin khalid sa'an nan akwai tambayoyi da amsa wanda za a gabatar insha allahu bayan haka nan akwai kaddamar da littafi wanda za a yi a bayan tambayoyi da amsa insha allahu yanzu ina gayyatar malam nur khalid domin ya dan rairaye abubuwan da malam ya gabatar a cikin harshen turanci insha allah